Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalil FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin cewa zai tsaye da wata muhimmiyar shawara cikin makonni biyu masu zuwa da za ta shafi yarjejeniyar sauyin yanayi da aka cimma a birnin paris shugaba trump ya bayyana haka ne a jawabinsa na cika kwanaki 100 bisa karagar mulki da ya gabata a birnin harrisburg jihar pennsylvania a wani zaure da ke daukar mutane dubu goma tun farko shugaba trump ya sa hannu a takardar zartaswar shugaban kasa a wata masana'anta da ke tsakiyar pennsylvania tare da ba da umarnin sake nazarin yarjejeniyoyin da aka wa hannu a matsayin ƙasa da nufin tantance ko abokan cinikin amurka da suka kunshi ƙasashe 164 sun kyautata ma ƙasar jiya asabar kuma aka gudanar da walimar shekara-shekara ta ƙungiyar 'yan jarida da ke aiki a fada white house karan farko tun da aka fara wannan walimar kusan shekaru 30 da suka shige shugaban ƙasa bai halarta ba. shugaba trump ya ki halatta walimar domin a cewarsa baya ganin kafofin watsa labarai da mutunci ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ina fata za ku yi walima lafiya tamu za ta fi ƙayatarwa dubban mutane ne suka yi dafifi a washington jiya asabar domin zanga-zanga da suka yi wa take the people climate march ko kuma jerin gwanon yanayi na al'umma waɗanda suka shirya gangamin sun ce suna begen ganin wannan yunkurin ya aika da sako karara ga gwamnatin shugaba trump da kuma 'yan majalisa game da tsare-tsaren su da suka shafi yanayi an gudanar da zanga zangan ne bayan sa'o'i 24 da shugaba donald trump ya sa hannu a takardar zartaswa da nufin faɗaɗa haƙar mai a cikin teku da ya ce zai taimakawa amurkawa ma'aikata da kuma iyalansu. Wannan sauyin matsayin dai bai kwantawa masu kushewa shugaban ƙasa a rai ba, waɗanda suka ce alkawalin da gwamnati ta yi na haƙar mai zai yi illa ga yanayi. Madugan zanga-zanga wato gangamin yakin da sauyin yanayin sun yi wa zanga-zanga lakabi da ayyukan yanayi da kuma adalci. Ƙungiyoyin hamayya na ƙasar Rasha da ɗan gudun hijira mai yawan sukar Kremlin. Mikhail Kodoskovski ya kirkiro ta gudanar da zanga-zanga na kin jinin shugaba Vladimir Putin a birane 32 jiya Asabar. Duk da cewa hukumomi sun ayyana kungiyar a matsayin haramtacciya suka kuma haramta mata gudanar da ayyuka tare da kai samami a ofishinta da ke birnin Moscow. Ɗaruruwan mutane ne suka halarci gangamin da aka gudana a Moscow waɗanda suka taru a wani wurin shakatawa kafin suka koma wani ofisin gudanarwa na gwamnati da ke kusa suka mika wasiƙa da suka yi kira ga shugaba Putin kada ya tsaya takara karo na hudu a shekara ta 2018. A Petersburg, 'yan sanda sun kama masu zanga-zanga da dama bayan kimanin mutane 200 sun gudanar da zanga-zanga ba tare da tsangwama ba. An gudanar da zanga-zanga ne jiya Asabar bayan gagarumar zanga-zanga da aka gudanar a watan Maris, zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama. inda aka kama sama da mutane dubu ɗaya da suka hada da shugaban kungiyar hamayya alexei navalny to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe wani sojan amurka jiya asabar sakamakon wata fashewa da ta auku kusa da masul a arewacin iraki bisa ga cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron amurka sanarwar ta ce sojan ya rasu ne sakamakon raunuka da ya ji a fashewa da ta auku bayan masul rundunar amurka da ke sa ido kan ayyukan yaƙi soji a yankin bata bayyana sojan ba sai dai ta ce za ta fitar da ƙarin bayani a wani lokaci nan gaba tun farko wannan makon wani babban kwamandan rundunar sojin iraki ya ce dakarun kasar sun kakkaɓe ƙungiyar is daga rabin birnin masul bayan musayar wuta na tsawon makonni an ayyana gabashin kasar a matsayin ɓangaren da aka 'yantar baki ɗaya a watan janairu an ta sakeya wata ba amurka da ake zargi da leƙen asiri da ƙasar china ta tsare ba tare da tuhuma ba na tsawon shekaru biyu bisa ga cewar mai gidanta jeff gillis ya faɗa wata sanarwa cewa matarsa sandy fan gillis ta tashi daga china zuwa birnin los angeles na jihar california ranar juma'a abinda ya kawar da wani tsamari tsakanin amurka da kuma china wata kotu ta ba da umarnin ta ta zuwa gida ranar talata bayan da aka yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru uku da rabi bisa laifin leƙen asiri labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba a zaben da aka gudanar ne a ƙasar Faransa kuma ya wannan zai shafi wanda za a yi na rana wata yau. Takwaran aiki na Abba Sadiq ya yi muna ƙarin haske akan wannan lamari kuma na fara tambayarsa ne yadda yake ganin zaben satin da ta shige zai yi tasiri ga na rana wata yau. Kasan daman kamar yadda aka ce shi da ba a sani ba wanda zai yi takara da mara Marine lafen kini shi shine ba a sani ba amma kowane ne ya huto takara da ita zai samu nasara eh, ba idan ba wani iko Allah ya faru ba saboda me me yasa ka ce haka mutane eh, eh, yan siyasa duka gaba daya sun ce za su gama guya don su hana Marine Le Pen ta samu iko a kasar Faransa. Saboda su a ganin su idan ta ci iko sunan Faransa zai faɗi da daraja ta zai faɗi a kasashen waje. Shi ne yasa tun da aka faɗi sakamakon zaben kaga manya-manyan wanda suka suka yi takara ba su samu nasara ba kamar Malam Benoit Hamon mana François Fillon sun ce a gama guya a hana Marine Le ta ci iko. To idan ba wani abu ya faru ba kenan Eh, zaben da za a yi mai zuwa shi babu ba tsammani zai kawo wani abu mamaki malam emmanuel macron zai ci nasara to amma a abba wani batu shine shi emmanuel macron ya yi wani kalami shin da gaske ne wannan kalamin da yake cewa zai hidda kasan faransa daga kungiyar tarayyar turai idan ya ce haka ne kuma kana ganin wannan ba zai zama mashi na kasu ba a ah, Emmanuel Macron shi ya ce za a sake rawa a turai amma ba za a fidda faransa daga turai ba. Turan za a sake yadda take rawa ta ci gaba a ganin shi turan tana da amfani amma a yanda matsayinta ta yanzu shine matsayin bai zo daidai ba ya kamata a yi nazari shi kuma kasan dama ya tafi jamus ya yi magana kan ya ci zaɓe ya ce jamus ya yi magana da mutane ya ce to idan ya zama gwamna zai ga 'yan jamus zai ga mutane saura turai ta sake rawa zai sake turai ta sake rawa don ta yi ma 'yan turai amfani don ta darajar ta karu cikin cikin duniya kamar shi ya ce bai kamata ba a ce ya turai gaba daya ba ta iya magana da da harshe guda har ya zamanto amurka ta ci nasara kan ya turai shi ya ce ya kamata a yi nazari a sake rawan turai amma ba don za a rushe turai ba kuma ba don zai fita faransa daga cikin turai ba to wani batu shine na ji shi francois filon yana cewa duk magoya bayan shi su mara macron baya shi kuma malam hamad yana cewa ya ɗauki laifin faɗuwan da ya yi zaɓe komi mutanen da suka yi ba su yi tasiri a zaɓe baya kake jin za su yi tasiri idan an zo zaɓe na rana wata yau eh, yawa da yake yanzu kwage ya zama ya yi haske an san wane ne da wane ne za a zaɓa mutum da yawa da ba su huto suka yi zaɓe ba ina zato za su wuto su yi zaɓe kuma mutum da yawa da suke falgaba ita Marin Le Pen kin ta, ci nasara za su fito su yi zaɓe. In ka ɗauki kamar mutane wanda a da 'yan kasashen ƙasashen waje ne suka zama 'yan Faransa. Da yawa cikin su ba su fito suka yi zaɓe ba saboda don kamar zaɓen da aka yi lokacin francois Fillon an cushe su. sun jefa ƙuri'a sun yi tsammani za a kawo canji kuma ba a kawo canji ba to wannan ba su sai suka yi zaɓe ba amma yanzu da yake suna kwalgaba su ga Marine Le Pen kin taci za su fito su yi zaɓe nike tsammani mutum wanda ba su yi zaɓe ba za su fito su yi zaɓe kuma za su jefa mamana Emmanuel Emmanuel Macron ƙuri'a saboda ita Marine Le Pen kin kasan ta yi alkawali idan ta ci iko ba ko guda baya shiga ba zai so kasar faransa ba kuma ta yi wasu kalamai kan ah, addinin musulminci ma da ya sa akwai musulmi jiya da ba su kai zaɓe ba a jihun farko za su fito yanzu su yi zaɓe a gani. Ganin Macron baya da 'yan majalisa. Idan ya kawo gwamnati ba ka jin cewa wannan zai iya zame mai matsala kuma wannan zai iya zame matsala a zaɓe ma? Wannan ita ce tambaya mai ma'ana babba. Saboda shi eh, Macron a gani na abin da zai gobe zai tada mushi hankali ba wannan kaya da zai kama ita Marine Le Pen ba yanda zai yi iko da wa zai yi iko kuma kasan shi ba faci gare shi ya kiro wani dan kungiya wanda ake ce ma amma saboda daman yayi takara to kungiyar ta mushi amfani yanzu ya zo har kuma eh, ba shi da nisa da cin iko amma ba shi da wata majalisa babba wadda gobe yake iya samun mutane a majalisa wadda za su taimaka mushi nan kuma kasar faransa a zama kasar faransa in baka da majalisa ikon ka zai wuya ko ka zama gwamna ma kana tune da lokacin da aka yi gwamna daban eh, majalisa daban a kasar faransa an ya kawo cikas jawa wajen jan iko to shine abin da gobe ake zato ko ma manuel macron ya ji nike tsammani murnan tashi ba za ta daɗe ba saboda zai shiga da rura ina zai samu dawa dawa zai gama gwiwa ya za faransa tun da shi ba shi da majalisa. Baya da jami'a. Baya da jami'a. Baya da jami'a baya da majalisa. To wani abu kuma shine ka san da harko Malam François filon ya taso rigirigi <laughs> eh. zai tasiri ba don matsalan batun kudin da ake zargin da cewa ya yi amfani da shi wurin biyan iyalan shi yasa ya rushe ba me kake jin wai ya sa suka gani a macron har yanzu ya samu goyon baya duk ya zubar da waɗannan mutanen sannan kuma har shi malam filon hito yana mara mashi baya me so gani sabo ko kuma me suke ganin cewa zai iya yi ko kuma zai yi tasiri da ya sa suke son su mara mai baya yanzu domin cin zaɓen ranar ta yau ka san shi abin da ya taimaki kwarai ma mala emmanuel macron da yake tun da ake shekara saba'in da ake zaɓe a gwamna a ƙasar faransa a jihar kuru a gwamna a zaɓe shi da gwamna majalisar take zaɓe shi amma yau da shekara saba'in da ta wuce ake jihar kuru ba a taɓa ganin zaɓe da aka zo ba za a je bugo na biyu babu party socialist babu su eh, le republican party ba a taɓa gani ba abin da ya sa wannan akwai mutane suna son sauyi kamar mutane da yawa sun ga su sauran an ga yadda suke rike lidda zahi ba su kawo wani abu ba sai zaman tushi Emmanuel Macron da yake shi sabon jini ne shekara shi 39 ne karamin wanda mutane duka suka yi takara shekara shi 39 kuma wani abu ma bai taba rike wani mukamin gwamnati ba eh, ban da ministan da yayi in ba ministan da ya ba ba taba zaben shi ba ko magajin gari ba taba zama a nan kasar faransa ba kuma a da kasar faransa kan ka zama kan ka zama shugaba sai ka zama minista ka zama wani ka zama prime minister ko ka zama babban magajin gari kamar birnin paris ko wani babban birni amma shi bai taba yin haka ba to abin da ya taimake shi wannan da yake mutane sun gaji da rawan da an gwada an yi an yi ba a kawo magani ba bai kawo wani alheri ba shine yasa mutane suna neman sabon jini suna so a bashi shi ma a ga yanda zai rika a ga yanda zai ja wannan na farko ne na biyu mutane saura yanzu sun fito sun ce suna so a jawa mushi gura saboda ba su so ita marin Le Pen kin ta ci da yake ka san su a lissahinsu in ta kamar kasar faransa za ta zama mutane kowa da kowa yana zaginta a ce Mai ƙarshen sara'ayi ta samu ta ci menene menene to shi ne yasa amma shi ai in kana tune in ka ji abin da fiye yake ba da daɗin zuciya ba amma dan bani da wani abin yi ne na sa yake sa nake kira mutane su jawo ma fiyon kura inda ina da wani abu inda ina da da yake yau tun da bani da wani magani sai sai wannan zaben da John Macron ina ina kiran mutane su jawo mishi amma ba dan zuciyata tana so ba dan bani da wani abu ne To amma ba wai me yasa shi Malam Melanchon ya tsaya jan kafa wajen bayyana goyon bayansa ga Macron? Baka jin hakan na nufin wani abu da ka iya kawo Macron illa a zaben na rana ta yau? Eh shi malam shi malam mai rashin kasa warko ya ce zai tambaye mutanen da suka jiha mu ya ce shi ai ƙuri'a ba tashi ba ce. Hmm. Baya iya ce ma mutane ku bi ku bi ku bi makuran sai na sai ya tambaye mutane sai yayi kaman eh, tambaya ya tambaye su sun yarda su jiha an ba su yarda ba. Saboda shi malam shi yana ɗari ɗari a cikin su duka shi ne mai ɗari ɗari ya jiha ma makuran ƙuri'a saboda shi ya mai da makuran kin da marilla kin duka duka eh, eh, jaki guda ya kawo su dukansu su ɗaya ne ya ce kasan shi makurankin tsohon mai aikin banki ne kuma ma'aikin bankin ma ya yi arziki tunda yana cikin mutane masu masu dan abin hannunsu ya ce kenan ba na ce ba amma sai na tambayi mutane mutane su jawa mushi gurwa shine ya malashin ya yake dari darin jawa mushi amma nika tsammani kasan in za ciwo zai kama ka in ciwo bi zai kama ka sai ka je wajen ciwon da bai kai wancan ba wanda kake tsammani in ka sha in ka in aka sha magani ko ka warke to shi ne muke tsammani yau eh, eh, yan siyasar karasa suke jiki suna zato kamar shi eh, Macron shi ne ciwo mai dan dama dama bisa ga Marine Le Pen ko da yake su duka biyu ciwo. Abba kudi na tasiri a zaɓe a ƙasar Faransa? kuɗi na kuɗi kuɗi na uh, baka da kuɗi baka iya zaɓe saboda mi ba dan kana ana raba kuɗi ba kaman gida in ka je ka ba da ka rarraba kuɗi amma mm. saboda uh, tahiya wajen sai ka sai ka zagaye gari sai ka bi garin rika garin rika an baka da kuɗi baka iya bin garin rika kuma sai ka yi mitin mitin kin suna da tsada in kaga kamar mitin sai an yi wani an sa wasu hotuna an sa wasu abubuwa wannan duka ya sa sai kana da kuɗi amma ko ba wanda ya yi kuɗi ba yake samun zaɓe amma wanda ba shi da abun hannun shi ba ya iya shiga zaɓe da yake kaga eh, kaman kaman ka ɗauki wasu ƙananan kandida kaman madam arto wanda ake cewa wannan macen nan ita banda marin lepen kasa akwai wata mace guda eh, eh. eh yawwa to ita da yake ita mushalla kwalce a a secondary ba ta da kuɗi isasshe ba ta yi kamfani ba kamar sauran har wani kayan hayan jirgi ka hayan mota ka yi hayan wani abu ba ta yi kamfani ba kamar su saboda bata kuɗi amma in baka eh, eh, kuɗi lalle kuɗi yana da amfani shi amma ba kuɗi ba yake sa ka ci zaɓe. ko shi yasa ba ta samu wani abin a zo a gani ba ma ina ganin kamar kusan ita ce ta ƙarshe ba. Eh, eh ita ce ta ƙarshe ita ce ta ƙarshe da yake zaɓe sai eh, mota mutane wanda suke abin nan ginta bata da mota kanta ma bata da abun kanta tana koya lakwal ba wani albashi babba gare ta ba to da dan abubuwan ta tattara ta yi ta yi campaign ba ta samu ta yi campaign kamar sauran ba amma dai to ka san mutane da yawa ba suna shiga takara ba dan su ci ba amma dan su aji abin da suke suke hodi ne dan aji abin da suke da a cikin zuciyarsu tunda in in lokaci ya zo kowa sai an bashi izinin shiga talabijin izinin shiga radio kuma izinin shiga jarida kasan kenan kana da kokarin a san ka ita yanzu ko ba ta ci zaɓe ba in ta wuce gaban mutane an san ta kuma darajar ta karu da yake da yake ta yi takarar takarar shugaban kasa eh takarar shugaban kasa da ta karu eh, to yanzu dai gaba ɗaya gaba ɗaya da muka tattara bayanan eh, ga bisa dukkan alamu zaɓen rana wata yau ba je ka dawo emmanuel macron ka iya lashewa eh eh nike tsammani ba ka eh, Emmanuel Macron zai lashe zaɓe abu guda ne yanzu muka lissahi mu gani hmm. ka san lokacin da shi baban eh, Marine Le Pen ya yi takara da Jacques Chirac Hmm. mutum kan mutum goma mutum takwas sun ji hama sun ji hama Jacques shira ƙuri'a saboda ya kada shi baban na Marin Le Pen amma bana ba a yi tsammani ba mutum takwas kan goma za su tara nike in an yi mutum ko shida kan goma kasan idan mutum shida kan goma suka ji hama kenan su yan Marin Le Pen da abin da da da da siyasata kenan ta ci gaba ta ci karfi a Faransa tunda a da mutum biyu ne kan goma suke suke hama ta ƙuri'a yanzu mutum hudu kan goma suke jawa kura kenan siyasar ta ci gaba ko ta sha kaye ma tana iya tamakaciya ita yanzu siyasar ta ci gaba tunda zaben da suka wuce ma an ga fatin ta ya ci gaba ya samu har ta samu da bata da mutane a majalisa yanzu har mutane biyu gare ta kenan tunda za a bayan zaben shugaba za a shiga zaben zaben majalisa kenan yana yiwa ta samu mutane da yawa a majalisa fiye da biyu wanda take da yanzu. To yan magana da sun ce idan ta bi daga daga na kure sha kashi. Masu hare yau na za mu ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin Abbas Sadik dan jarida mazauni kasar Faransa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. A kwanaki ne dai shugaba Buhari ya baiwa ministar kuɗi da kuma gwamnan babban bankin Najeriya umarnin sakarwa jihohi naira biliyan biyar cikin gaggawa. kudin ma na kwacikin ranar da aka samu da kungiyar Paris Club da ta maido wa Najeriya saboda ta biya fiye da bashin da kungiyar ke binta. Ba dai wannan ne karon farko ba da jihohi ma ke samun irin waɗannan kudade domin ko a baya sai da gwamnatin kasar ta kai wa jihohi tallafin bail out domin su biya ma'aikata albashi ko da yake kawo yanzu akwai wasu jihohin da ke kasa biyan albashi duk da waɗannan kudade da suke karba to ko me kungiyoyin ma'aikata ke cewa ne game da waɗannan kudade da jihohi suka samu a yanzu comrade muhammad babashalan da ke ma zama jami'in hular jama'a na kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta najeriya na rashin jihar adamawa ya ce sun dade suna gafara sa amma ko ba su ga kaho ba a gaskiya muna farin ciki da sanarwar da muka ji shi shugaban ƙasa ko kuma umarni wadda ya bayar wa central bank cewa ta releasing ko ta sake kudade wa jihohi wajen biliyan 500 na aga cewa an biya wasu abubuwa ko kuma basussuka da muke bi mu ma'aikatan ƙananan hukumomi muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta biya mu sauran basussuka da muke bi domin a baya wancan kuɗi da aka samu na farko sun rage ne ba su biya ga baki ɗaya ba so yanzu muna kira gare su ragowar basussukan da muke bin su su taimaka su biya mu batun tsofin ma'aikata da ke bin jihohi bashin fansho da gratuity na mako cikin waɗanda aka ce a biya da waɗannan kuɗaɗe to ko anya kulliya ta sama biyan kuɗin sabulu a yanzu wannan ko ita ce ma tambayar da ne wa mustapha galadima da ke zama shugaban ƙungiyar tsofin manyan sakatarori na jihar adamawa gwamnatin adamawa ta amsa cewa lallai ta karɓi kuɗi kusan naira biliyan tara kuɗin paris club da aka bayar suka ce to a wannan kuɗin an kashe sama da naira biliyan shida wajen biyan albashi fansho da gratuity mu ba binciken su muke ba amma abin da ya shafe mu akai muke magana su ba aka biya gratuity saboda haka mu har yanzu muna tsaya kan bakan mu cewa a biya mu hakokin mu ba bara muke ba roko bane wannan haƙƙi namu ne to sai dai yayin da ma ake samun waɗannan kuɗaɗe na naira biliyan 500 akwai wasu sama da naira biliyan uku da ake zargin wasu gwamnoni da rashin bin ka'ida wajen amfani da kason farko da suka karɓa domin ko ana zargin gwamnoni ne da cewa sun yi abin da suka ga dama ne da kudaden ko da yake kawo yanzu gwamnati bata bayyana sunayen waɗannan gwamnoni da suka yi gaban kansu ba batun da masana ko ke kallon da walakin wai goro a miya malam lawan dalladi malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa ta sifa yola ya ce sufa akwai abin duba game da yadda ma ake baiwa waɗannan gwamnoni kudaden. muna da shakku fa sosai game da yadda yake sake musu wannan kudade sannan kuma baya bin kafa gwamnati kuma ya kamata ta zuba ido ta ga yadda waɗannan kudade za ta tura su ta irin waɗannan hanyar more rayuwa na talaka kamar harkar ilimi harkan asibiti kiwon lafiya harkan muhalli harkan ma ruwan sha za ka iya zuwa wasu ƙauyuka za ka samu ruwan da suke sha kawai sai ka ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un amma kuma duka ba a sa wannan kuɗi a wannan wurin ba sannan sun ci dukiyoyi nan gaba ki gwamnatin tarayya kuma ci komai ba a kullum dai gwamnatocin jihohi na matutiyar cewa ne suna kashe kudaden ne kamar yadda ma aka tsara inda ko gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo umaru jibrila ta bakin kwamishinan yan labaran sa ahmad sajo ya ce su fa ba su ma kashe koda kwandala ba abinda nake so ku sani cewa dukkan waɗanda aka ba su kudaden nan sai da gwamnoninsu suka sa hannu a wata yarjejeniya ah, yarjejeniya da shi gwamnanmu na adamawa ya sa hannu idan ya karbi wannan kuɗin kashi hamsin na kuɗin za a yi amfani da shi wajen biyan biyan albashin ma'aikata da kuma pension na wayanda suka bar aiki kashi hamsin kuma za a yi wasu ayyuka wadda zai amfani dukkan talakawa tunda dai ka san ma'aikata ba su kaɗai ne talakawan da muke da haƙƙi a kansu ba to yadda muka sarrafa da ah, kudaden ma'aikata albashi da ake bi na mun fahimci cewa a jihar adamawa babu ma'aikacin jiha da yake bin gwamnati sisi kudin albashi muna biyan ma'aikatanmu na jiha complete a ba wani abu amma mutanen local government da ma'aikatan kiwon lafiya da malamai su ne wanda akwai arias da suke binmu, to su an biya su sannan akwai pension to adadin abin da muka ware za mu biya albashin ma'aikata da pension eh, kashi sittin da 68 ne bisa ɗari kashi goma sha bakwai fiye da wannan kashi hamsin da muka sanya hannu a kai haka muka sarrafa kuma haka muka yi amfani da shi a wannan jiya ta mu ta adama. To sai dai yayin da 'yan Najeriya ke ma zura ido game da yadda ake kasafta waɗannan kuɗaɗe na kusan naira biliyan ɗari biyar masana da masu fashin baki na mako ganin fa akwai bukatar 'yan kasar su haska fitilunsu kamar yadda yakubu musa uba shugaban kungiyar wakilan kafofin yaran labarai ke yin kira Duk kamar a bada wannan kuɗin akwai sharuɗin da ake kindayawa duk wanda bai bi wannan sharuɗin da aka kindaya ba ya kamata da mataki a kansa don yanzu ana yaki da cin hanci da rashawa kafa kwamiti wanda duk wanda ake kira stakeholders da representative ma'aikata da kungiyoyi kungiyoyin da ke har ma 'yan jarida don su ga yadda ake tafiyar da wannan abu a tabbata an yi shi an buɗe a fefe kowa ya ga abin da ke tafiya sai a bincika duk wanda bai bi wannan tsare-tsaren ba kaga ya ɗaukan mataki a kansa amma ya salwantar da kuɗin gwamnati ta hanyar bai dace ba efcc icp sa iya shigowa su su ɗau mataki akan duk wanda aka sami. yakubu musa wa kenan shugaban kungiyar wakilan kafofin yarin labarai a najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Amurka daga nan Washington DC. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayan cuta suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kissing wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani ake da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya je cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garkuwar jikin sana da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima da shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko dan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin wanda ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya mu dace Rabe Baba na haya shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. Domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform paysan na Nijar. Tsaka mai muna son shi yana cikin ranmu Dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau eh, duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na murya Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya